Genda junju departement yi benin da la labai gani da hirri gwarkati na yi misa kan ga kwarai habai da kyara gamara cogo gona gate zari kulkan habu fo gona ganwa habai din waro fondara iza futfoyon gono ga amfanin da ginga iza futtara te adam zai bon kulun da hauzi da yi kan hino gwarandi ga polisai gin funa ki yango ga borai ma ngai do hara ima katingai wane ga kasina ima duga la dai bonza. abun ba ya kare ba ne ba kada a gaji misaman ti hala bonno ba su hon borai masi gatan zama masala misfoyan mu gona ga ti hala ga kasu hon zai tare bunu buna kanda borai man katin gai wani ga aksina irse irwan murado sidu ga su am bori gai kwara kwarno kan gona ga beir gumo police dimma kan go irse siwa sa irma kurai kudu hauzu misano kan haldai bora gona ga bafunai kwarara hanfo ter lalaga yin ga ti agame ya adin ga bora kurhima imakatinga wani ga kisina za bora di misala lo alhali a makatinga ga kisina yirma misalalai wa kulbonza kwara bore banda misa kurai kwaye guna amma a makiya kan gai mu talkai manino ngai wani daraza ga yabon kuno ki yin izifutai kerben no il gonu masal kan gonu gate alwatukul kan bora na izifutu bangandi da zandar mai wala polise na kambadan aga girbi fo wal girbi hinka gamara aga ye ka kwarara wal kurara ambisa bora gini gatoni ba bora konda sanno hinodo haikunu sigana banda pature kan gonu gaundi kwara ga kwara isba ko kwara ko kwara furanta wala lokol batamara izifutu di sanno kan igate isine kala kwara ko hanfo ngai nanu yakini wala yakini amdu ngai bongu dabu im kambe dan kure ko ga wal kwar ko ga mantinda su kulu im konda zandarmeri sa sabanda im dikan dari sannino irgunda burkin tare ahima imir burkin tara berandi respecter notre dignité te tare ter la kan gona ga tonton misano kan ga bora kulhima amakatin ga wani ga kasina departement hin ka borai kan bon misago wani ga te i wani diyon wono ya